Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba, ƙarshen nomba, tsakiyar nomba. To insha Allah wannan kuma gashi sabulu ne na jalabi da samun farin jini da ɗaukaka da kuma kiran jama'a. E, lallai wannan sabulu insha Allah sabulu ne na jalabi wadda insha Allah idan mutum yana wanka da shi in ɗan kasuwa ne zai samu jama'a daga nahiyoyi. za a zo mishi idan kuma mai harkar makaranta ne insha Allahu Allah zai kawo mishi jama'a daga fannuka guri-guri inda ya sani da ma inda bai sani ba kuma mutane Allah zai ta haɗa shi da mutane kuma duk wanda ya aiki zai dinga kawo mishi abokan mu'amala haka ga wanda yake harkar kasuwanci insha Allahu zai samu ci gaba da buɗi da fatahi da jama'a ta kowane irin nahiya. haka wannan sabulu mace da take neman mijin aure ko take yawan rigingimu tare da mijinta ko kuma wanda ta rasa mijin aure ko kuma wanda yake yawaita ayyuka na sirrika ayyukan baya tashi a takaice dai shi wannan gaskiya jalabar tasirifi ne na sabulu wanda inda mutum yana amfani da shi insha Allah zai samu farin jini da ɗaukaka da kuma tsari daga dukkanin sharrika da jifa da duk wani abu da ake kira na nau'i na ibadali ko nau'i na abubuwa na samun farin jini da Allah a wannan tsari na sabulu daki-daki kuma mu yi amfani da shi mu tura ma 'yan uwanmu insha Allah mun san za mu samu addu'a daga gare ku an fito da wannan sirri ne insha Allah domin samun buɗi da falala dai haka na maulidi wadda yanzu shine mu babban abin da muka sa gaba to insha Allah ga jalabin tasrifi na sabulu na samun jama'a da kuma kiran arziki daga nesa da farko insha Allah yadda ake yin aikin wannan sabulu uh, ana samun Ghana soap idan mutum ya samu Ghana soap uh, zai samo mahauniya guda biyu busassu idan ya samo su zai samo turaren binta sudan zai samu turaren kamfani zai samu turaren ɗan duwala idan kawai zallar jama'a mutum yake nema allah ya kawo masa to insha allah waɗannan turarukan daga su babu wani abu da za a ƙara insha allah sai bi rana sai nonon kurciya da mutum aka so ya samu insha allah in ya daka sai ya haɗa da wannan sabulin da wannan garin hawainiyar za a haɗa daka su sai a kwaɓa sabulun da su idan an kwaɓa ya kwaɓu sosai sai a kawo waɗannan turarukan sai a bulbule su gaba ɗaya a ciki to idan wanda zai yi aiki da sabulun kuma akwai matsaloli da yake fuskanta na sihiri ko kuma akwai matsala na jinnu ko wani matsala da ya shafi kan baka to an samu waɗannan abun insha Allah za a samu ƙaiƙayi ko ma kan mashekiya a zuba a ciki sai ciyawar makabarta ko ƙasar in aka daka sai a ɗan hada a cikin wannan sabulun sai a dinga wanka da shi to insha Allah duk lokacin da mutum ya kwanta zai dinga mafarkin ga abubuwa duk wani abu da yake na sihiri a jikinka insha Allah zai kwanta zai zama ya lalace baya tasiri a jiki kuma insha Allah mutum zai samu ɗaukaka da farin jini da buɗi da in ɗan kasuwa ne zai samu harka na kasuwa insha Allah haka in mace ce take so ta mallaki mijinta maimakon a yi ta fama a yi wannan a yi wancan abu da ya yiwa to da Allah a gwada a amfani da wannan sabulu insha Allah za a samu biyan bukata haka wanda yake neman ɗaukaka da farin jini akan harkar kasuwa ko harkar kowane irin cinikayya ne ko abin da ya shafi siyasa insha Allah ko mallakar ubangida ko miji to insha Allah ga hanyar da ya kamata a bi insha Allah in dai ana duk mutumin da ake mu'amala da shi za a mallake shi don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081-300-10609 da magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji dan rauhanai zaria kuma wannan sabulu yana da kyau mu tura mu 'yan uwanmu da masoyanmu insha Allah domin mu yi tarayya ko musharaka cikin ladan ah, abin da za a samu